بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاشدا ga watan tara watan ramadan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratu yasi aya ta goma sha uku, inda Allah ke cewa wadarib lahum masalan kawo musu misali au buga musu misali ya rasu rasulallahi ashabal qarya mutanen gari ne izja ahal mursalu lokacin da manzonni suka zo musu ku anaku zaka ce ila akhirul kissa ngo saura kuma sai suka ce ga ta gaba ɗaya dunkulen ƙissan to don haka nan sai ya ce ga dunkulen ƙissan alƙul'anin tukuna sannan alabashi malamin ya biyu ɗaya bayan ɗaya yana bayanin abin da ya gudana to dai kisan ita ce wannan id arsalna ilaihi musnaini lokacin da muka tura musu jakadu biyu al'ada ta ɗan adam fakaddabuhuma ba su yi wata wata ba kawai suka ƙaryata manzannin nan to Allah mai tausayi Allah mai jinƙai yace fa'azzazna bi thalithin sai muka ƙarfafe su da wani manzo na uku faƙalu bakinsu ya zama ɗaya ba saɓani inna ilaikum mursalun inna mursalun ila lalle mu wa'anda aka turo ne zuwa gare ku kana kaga nan magana wace ce mai ai kenta ce da me kuka zo da shi mai aka aiko ko daga ina kuke menene kuma kuke tafi da shi me kuke dauke da shi gashi gashi gashi gashi kafin ma a ji daɗin magana amma dai kawai suka ce qalu ma antum illa basharun mithluna kai tsaye kawai babu wata wata ku ba komai bane ba illa mutane ne irin mu basharun mithluna so daga nan da ya kuka bambanta yaushe kuka zama daban haka kuka zama wasu jakadu na Allah sannan maganan Allah ya aiko ku maganan Allah ya aiko wa ma anzalar rahmanu min shai. ma min shay'in babu wani abu da mai rahama ya saukar babu wani magana ne kawai kuna son ku mallaki mutane ne kuna masu neman kuɗi ne in antum illa takribu ba a kuɗin nan ba komai ba ne ba ille kuna yin ƙarya wa Allah magana filla filla قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون sai isa idan duk yadda aka fige ka kakka saki Allah duk yadda aka nemi a wuji jiga ka kakka rike da amsa duk da zaka faɗi kana kankane da Allah suka ce rabbuna ya lamu an halicin mu tabaraka wa ta'ala yana sane da inna la mursaluna mursaluna ilaikum mu wanda aka aiko muku ne saboda kana mu ma kamar yadda ke wa ma alaina illa albalag mu babu wata jijiyar wuya da zamu mu tada muku a'a mu ba komai ba abun da ya zama dole kan illa mu isar almubina isarwar ma mai bayani mu yi muku bayani dalla dalla kawai ku ba mu haɗin kai mu gaya muku abin da aka turo mu da shi menene mai muni nan da suka zo da shi babu amma ba a je su ba Allah kuma mai haƙuri ko yan haya yanzu ka zuba a gidanka da ka je karɓar kuɗin haya suka jijjifi mai karɓar kuɗin haya ai sai kusa shi kawai mai wai ruwan dole har da dole za ka kai su kotu ma ƙarshen ta kana ga kaman kana ƙasar kawai don na tura ɗana na ce gaba na tura abin da wakili na ce ku bani kuɗin haya za ku yi masa duka haka kun faffasa masa kai kalu hai Allah da guri kuma dan adam dan adam kana iya sa mutum a gidan hayan karshen ta ko kare a kotu shi fara maka ka kotu su kalu inna tatayyarna bikum Yo ai ma ba wannan ba, mu mun canfe ku. Karantar wannan da kuke ita ta kawo rashin tarbiyya. Sai ko yanzu an faɗi masu wajiyar. An samu rashin tarbiyya tun da ana ƙala Allahu ƙala Rasulullah. Inda mutane da a zauna haka, abi abin da iyaye suka faɗi. Amma tashin hankali ƙala Allahu, ƙala Rasulullahi. suka ce mu mun canfe ku canfin ku da muka yi wannan rashin tarbiyya da muke samu na ƴaƴanmu ku ne sace-sace a gari da yi burkuce haka ya hana gome saka ku ne wannan fashi da ake ta fama da shi wa'annan su kaza wa'annan yake in an je an da masu kala Allah ne kala Rasulullah su suka ce ni wannan Maka dia bahasa sai al ce yang yan fashi ne a hana bara a hana karatun allo saboda yan fashi ne ko a wace makarantar allon ake koyar da kaddaki kofa da kafa ta balle ni kullum ban taɓa gani ba ga wani ba. shi yaransa ina tara so an yi karatu an gama ya koya musu yadda za a daki kofa da kafa ta fashe a shiga kwashi kaya babu wanda makaranta ta allo abu da koda za zawa suke wayancan suna bara da makami a nuna ma hancin bindiga a ce kawo taimake mu kawo sadaka kwanan mu kaza a nan shi kuwa mai baran mai baran allo zuwa zai ce akwai dan kanzo kanzo ko kanzo kuka ba shi ya isa idan ma babu ɗan ko ne ɗan dugo-dugo haka da ya dagwalgwale ku ba za ku iya ci ba muku ba mu ragowar abincin yara sun ce sun ce galgala amma sun yi ne ce ko irin wannan ko kawo mu mu ce muka ci muka koshi mu koma karatun Qur'ani wa mu gwamnati mu bata ba ta bajar da mu mutanen gari da suna sadaka an cire musu imani yanzu ba sa sadaka karatun ƙur'ani ba sa son jinsa in ana son su ji karatun ƙura'ani to a tsara shi irin karatun zamani na samu yaro a samu yarinya su ci kwalliya su zo su yi karatu a yi musu tafi to akwai sadaka wanda kuɗin da ake ɗiba ana bawa wa maroƙa suna buga ganguna ai kuma duk daidai kuke ko zo ku karanta a babban sha kala nan karatun muke ba mu ba za a ba mu kujera kujera umra ba ka rike umra karatun a baka ka je aikin haji ce a ba ta nan da kudin za a ke tafiya aikin haji sau da kana a kakara musu za ka yi mamaki a ce manzannin nan guda uku kaga da mabiyansa so suka haifar da fashi so suka haifar da fata so suka haifar da tawaye so suka haifar da kaza eh su suke kaza su ke kaza ah, wannan yan fashi tun lokacin yan fashi masu na waliyai sai dan dan fashi da kofa ya kwankwasa ma kofa ka ki budewa in yi juya kafa sai yadda ke kofa sai ka ga kofa ta faɗo cikin daki an ce ka buɗe ka ki buɗewa to yanzu ɗan fashi na tafiya har da ruwa sai zo gama ruwa kalo inda ta na fiko kai an daɗe ana ruwa gasa na shanyewa a yi sharrin a yi sharrin a yi sharrin Allah ya goge shi Duniya tana nan a yi sharrin ya a sharrin ya kai wata gaya a halaka mutanen nan gabaki ɗayansu a sake taɗo da wasu ko za su gyaro su ma an suka zo kai ka ce a tawa sau bihi sai su ɗora a kan inda wa'ancan suka tsaya inda ta fayyar na biyu gaggalo kana tambayan ta fayyar na ma'ana mun san teku, abun da ke samun mu ko ne dalili karantar wakku ce la illam tantahu idan ba ku daina karantar wanda kuke ba kun ku daina wannan wa'azin kuma ku daina wannan an soke karantar wanda kuke to an soke maza ku mayar da ‘ya'ya garuruwansu in ma ba za ku mayar da su ba ba za zo da motoci a ƙarshe maƙudan ku a ebo da karun da aka shirya su je su yaƙi makiya da su ake kwasan ‘ya'yan. da daddare karfe uku na dare sai dai ku je an daro muku kamar yan fashi ga ɗakkon makace ku shiga layi daga wani gari kuke daga gari ka to yanzu bari ma dai kafin a tantance bari a kwashe ko kan gari ya waye gari a rikice a kwashe sa ja zuba su can wani dandali a tashi kai daga ina gari za ga gudun mota kai daga ina gagari kai daga ina gagari kai daga ina gagari duk an bata yara yaro kai kamar ya shiga hauka qur'ani da da ba ba ba ba ba ba ba lokacin da aka tarwatsa mana yaya su karan kansu suka gani ya kici ya kisha kawai na zaune na zuba tilawa tilawa yake zuba tilawa yake wannan an halaka shi to suna ina an wuce nan wurin shi kuma qur'anin nan dan me ya same kuma ba me ma zai same shi ba abun da zai same shi la illam tantahu idan ba ku bari ba lanarjumannakum lanarjumannakum za mu kashe ku kisan wulakanci kisan kare a ibi duwa zuwa ta kwala masa sai ya mutu wala yamassannakum minna azabun alim wala azabun minna ainihin azaba za ta shafa ku daga wurin mu kuma kada ku yi a maganan azaba azaban ali sau da kanan da yan gari da masu da wa'azi ana zaune ana sa'insa don da gashi yanzu za a sa ƙarfi kuma kasan ba magana ce ta wasa ba da gaske ne irin wannan magana ne ba sani ba sai ka ga dinga mamaki mutu ana karanta nan ana dariya ciki ne ya ba ku dariya me na ban dariya kun sunanta magana da gaske ne fa kashe su za a yi mutanen gari ne za a fito ana cewa an ce a fito kansu za a fito ne kowa da mai kere da mai sanda da mai wane ne a rufe su tititim tititim tititim tititim a yanka a gaya a kwashe gawa a zuba a bola ban kama sautin an tsarkake gari wai Allah da haƙuri hisa daga cikin suna yasa alhali قالوا طائركم معكم Ha, don wannan na bai hana ka faɗi magana eh, ka tsaya ka faɗi gaskiya ko za ka mutu ka mutu akan gaskiyar ka. Camfin ku daga bala'in ku daga eh, eh, gare <laughs> ku ne. Wannan tahiru ɗin canfin wannan abun da kuke tumta nan daga wurin ku yake. Waye sai wa ‘ya'yan nan wayoyi? Su ne ku ne. To, abu sai waye sai wa ‘ya'yansa wanda zai zo ɗansa fa in yi na kasa sai sai masa waya. ta kallo ita wannan wayan ta fi ta wuce sinima sinima abin da aka sa mata take nunawa to wayan nan abin da ake a duniya yanzu ita za ta sarko ina kafircin da ake a america gashi nan a ciki ina kaza din da ake a kasashen larabawa gashi nan ina abubuwan da ake a kasashen afirka ga nan ina tashar hausawa inda suke baje kolin su ga nan. ina eh, tashar yarabawa inda suke sheƙe a yasu shi nan hatta tafi hatta ta fulani hatta ta fulani tawa. ko kuma wanda mai kama da yin haka duk da su suna yawa ne ai dama da aka ke farawa ana abin arziki sai koma koma ban tsiya ana so ne kule ko kule ko sai ce to an cuce ku da ba kwa kallon kaza to gashi yanzu saboda haka nan mako. ma'akum musifakku na cikin ku ƴaƴan nan ku kuka koya musu kashe kuɗi kuka koya musu kashe a dauki kuɗi a bashi a dauki kuɗi a bashi ije ya kashe ya dauki kuɗin makota a ce ya dauki kuɗi a yi masa hukunta ce a saboda ba a san shi kishiyar ta ce sharri ne wallahi menene menene wa ya mutu wa ya tashi ba za ta taɓa yadda ba dole za a hausa ma. ce awa nan ma akwai inda za a je wurin ba za a karasa ba ba ta kai a je sama ba ita ba za ta bayan ba an kala wa ɗanta sata an kala wa ‘yarta sata an kala wa ta zina an kala wa ‘yarta an kala wa ɗanta sau da kadan wannan shi halaka muku yaya shi halaka muku yaya bokanci ba zai gyara yaya ba <laughs> wallahi sai dai qur'ani sai ko qur'ani aiki ne ai mamakin wata war Allah yar uwan mu ce sosai mabayar wakku ce wani yar ta ce da da ta ce malam akwai wani malami in an je yana ba wa yara maganin sata ta inda za su daina sata yaya yake malamin sai a sayo masa kaji yan ƙananan kaji ci gaba da kiwo Yanzu ce bagaimana baki mai da hankali ba da wannan kin ridda. Ba wanda ya awat wa ɗanki sata ke ce. Ba kina kallon su da kuɗi ba? Idan misalin babbansa ya zo ko kawunsa ya zo in ya ɗauko wani abu ya ba shi ke ta jin daɗi. Kawunka ya baka. Sai ka je ka kashe kai kawunan naka na zanka. Alali kawu maƙiyinka ne. wanda zai ɗauki kuɗi ki ba wa ɗanka ya cuce ka ya cuce ka cinna mai ka bar shi za ka same shi a filin taimako wata rana za ka same shi ya gama makaranta to yanzu ne lokacin taimako ya yi wa kasa ne ya za a yi wannan yaro ya samu makarantar gaba ya za a yi kai ana cikin makarantar ma kuɗin makarantar za ta tsaya to lokacin da ke neman taimako amma ba abin da zaka bashi ce ba ka koya masa fata wanda kawun da ya zo bai bada komai ba a dinga zagin sa a gaban yaron ko a gaban yarin ya eh, matsiya ce ne me ma ne ruwa yayan marowaci ne bai banta ruwa jarraba shi ka gani je ka ce ba ni ka za ka gani ita faɗa ita faɗa ita faɗa ka za ka koyi roƙo kana karanci gaji ko sai a fashe masa da a mayar da babban waɗan cali cali wai koyawa sata ku ne yara sata ku ne iyaye kuma gashi nan yanzu ya wuce su sato su ba ku na ku suke sata tukuna ya hasali ma ran ku suke nema yaushe ne wajen mai idan baka da lafiya yanzu sai ce a to yanzu ya za a yi a sayar da gidana na wuri kaza a kai ne asibiti ce a to in an sayar yaran fa kuna jin wasu kuna son suna jin magana na ce wai kai a gidan mu kake ne ce a ruwan dare ne game duniya gidanka ba za a ce a sayar to in an sayar wa'annan yaran fa Ustazu ka bari ka mutu kawai. Ya bar su kawai. A ya ya ya ya ka dai moti lalai ka kai mata su tafi kotu. Nan take lauyoyi Umar Rai su taru to yanzu in an sayar da wannan gida an maka magani tsofai tsofai da kai to kuma yaran me za su ci nan gaba. Yanzu ai gida nasu ne. To sa su ka dangana to gidan wa za sayar gidan wa fa za ka sayar su ma wannan ai ba naka ne ba nasu ne oh gida na yara ne da wani yin ji wannan magana zai zo ciye cijiya ba to tuto gidan na wani da yanzu har gidanka da kake ciki kusan an ta'ala tariki can aka da kwa kakka ɗauka wai wasu mutane ne masu wannan ake can a waje daga cikin mu kun san na riga na sabar ne da ka miƙe zaka tali ke cewa a tsaya nan in ban da bada haka na tabbata na gwanda da ce to ni amin saboda kana ta'ir ko mako sadakallahu lafi shekara dubu sai ɗari hudu aka faɗi magana yau ga magana muna kallonta in dai kai wa wurin kyakkyawan fahimta ka rabbaɗa shi da abin da za ka rabbaɗa shi a in zokirtu kawai don an tunatar da ku eh, yau ma bari ɗan taɓa hausa gyatta kayanka bai zama sauke mu raba ba ina ruwan bahaushe ko ina yana da shi sai dai ba aiki daga gyara kayanka ai gyara kayanka ba sauke mu raba ba ne ba baɗanka ya yi ta fata ya yi ta neman kuɗi kamun ka, ni ma ku ba ni dama ta harkoki na in tafi jin bauta wa ubangiji na har an ga inda zan mutu hatta ya atiya niyyal yaqin sanda ba ku shirya za ku gyara ba ba ku shirya neman tarbiyya ba neman tarbiyya ka zo yi ba nema ne za a yi a mallakawa dan ka kaza a mallakawa yar ka kaza kai ma a mallaka ma kaza kai ma a mallaka ma kaza amma ba ana zuwa ne da niyyar za a gyara ba ana zuwa kan gyara yanzu zaka ji gida ya hau ne bal antum qaumun musrifun ai ko mutane ne mabarnata ko dinnan ko dinnan dinnan jama'a ne mabarnata ba kwasa gaskiya to ana wannan hali kake kaka wannan magana kakka ɗauka rana ɗaya ta faru kila an fi wata ana yin kila an fi shekara ana yin ta yi ana ta kikikaka abu ɗaya ake maimaitawa a gari duk inda aka je abu ɗaya ake maimaitawa sai dai sharhi to ana cikin wannan hali wani daga uwa duniya ji labari amin a ƙasar aqsal ce sai ga wani bawa daga cikin bayan Allah ya zo daga can nesa da gari shi ba ɗan garin ne ba can ne ina can ina zaune iji ana wani artabu a cikin gari kaji kaji masu wa'azi sun zo ga abin da ke ta faruwa mutanen gari suna neman su halaka su su kuma sun dage sun ki bari hayya hayya hayya Ike ban ga ta zama ba ba wai ka ce bari in zauna in sun kashe su shi kenan in sun ci nasara ne ma na je in sun ci abin da ka fita a yi da kai masu gaskiya suna da bukatar karfafawa in karfafawa in ba za ka iya faɗin gaskiya ba to ka taimaki mai faɗin gaskiya ka zamo tare da shi kunu ma'asa da kai ko mutuwa za a yi mutu tare da kai. wanda ba za ka iya faɗin gaskiya ba to wani ya ɗauke maka ya faɗi kakkace za ka kwace ainihin gaskiyar da ya faɗi shi kai ka faɗe ta oh ba za ka iya da ita ba ya yasa kaifa faja a rajulu yasa zo da sauri Allah san idan saurin da yake kala ya Ita ittabi'ul mursal nan take ta mutanen garin bai fara zuwa wurinsu ba suka gaggaisa bai fara zuwa sun yi kaza ba bai a'a kawai ina zuwa ya tara mutanen gari ya jama'a ku bi manzannin nan da aka ce aiko muku babu mai suka ce muku babu menene ya faru a waye gari dan wanka ke rusa ka idan ka faɗi abokinka wanda kuka karatu tare shi zai rusa ka ko kuma ɗanka ɗanka ɗalibinka ɗanka ne sai zai tashi ya karya abin da kake faɗi amma su ina kawai ittabi'ul mursali ina zuba musu dalilai ga dalilai na hankali wanda har yanzu ana amfani da wannan a gano wannan yana kira ne zuwa ga Allah ko yana kira ne zuwa ga menene ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ai sai ku bi wanda bai tambayan ku kuɗi bai samu kuɗi ba kamar misalin da a ce wani da tafsiri aka ce ce tafsirin da zo ba a bani kuɗin mai ba ba a bani na barwa iyali na ba abunda na noma na barwa iyali na kuɗin mota da kuɗina na na zo yanzu ku bi abunda nake gaya muku amma ka karɓi kuɗin mota sun baka masauki ko masauki ka karɓa su baka nemi wuri a masallaci ke zama ka in kana da aboki a garin ka je in baka duk abun ya gagare ka kama ya na zo muku tafsiri daga gari kaza amma ku rike kudin ku to yanzu bari a mai dama kudin ya ce a duk bata taso ba ni ma ba ku zan yi in tafiya ta yi tafiya ita biyu wannan ha wannan ka'ida ce ai wannan fomula ce yan kuka bi sai ku bi malla yas'alukum ajra wanda bai roƙon ku ba ka to shi za karbi karatu daga dan maula bai tambayan ku kudi wahum muhtaduna gashi kuma shiryayyu ne duk abin da suke faɗi gaskiya suke faɗi kaga ko kana faɗin gaskiya har muddin kana tambayan ajau to gaskiyar ka tana da kasa kana tambayan wurin kwananka da wurin kwanan matarka zai zo ya muku tafsiri to za a bashi security za a bashi hotel za da mata zai zo da wane ne zai zo da menene zai zo a wata ɗaya Allahu akbar to ai kaga to an baka amon ba albarka a a kai nan kai ko ya ku ai mun iya kamar kanta sanarwa shi amma mun ba gaskiya dole a faɗe ta da abin da ce kakka warware karatunka in ba za ka iya faɗin gaskiya ba wanda ya faɗi gaskiya goyi bayan shi ko yanzu na faɗi wani fito ya faɗi gaskiya da ba za ka iya faɗi ba to taimake shi hmm? shi a sai maka ajar ayan gama me suna ba ujura ba akwai abin da ka haɗa karatun da yanzu misali bayan kai kana cikin masu karɓan kuɗi ka dubi tsakaninka da ɗalibai in banda Allah ya yi sakwai wani abu ɗalibi da ya ganka haɗa fuska saboda ka bashi ya baka da goyo me tsammani ai na kanka ga kakan tara wasu a can wancan kwana suna haɗa ma fuska ba nan ko muna alwala ba na zanen wurin alwala eh, in yara za su ce ka ce wancan kwaston wana ne wancan abun ɗina ne shi ma in ya zo ya ratse kai ike so ya gaida ba ni zai zo ya gaida ba sai ka ce gaida malam tukuna naka ne ka karbi wani abu na shi ka je ka ce masa ce to ka ce wa maman kan na gaishe ta gobe ta zo maka da goro kato ka dai ce kai babu malamin zamani ne ba ka cin goro ko idan sabon tsohon fara me tsoho ne ko baki ne ko fari ne wanda iri namijin goro ko namijin goro ba ka ci da mama sa sai ta tsoro ce ka je ka kai wa malam saboda ka ji daɗin zama a wurin sa duk illin gwanda kake sai ya nemo ka zai zo isa ne kai na ce mace bacci nake ji isa jano kudu daga gare ka in na zauna ba za ka yi bandin bacci ba ka ji wani daɗi kai makana neman shi na ganka na ganka na wuri na ba ka karɓan komai bai haɗawa daidai can da kake karɓan dubu uku su da dubu biyu su da dubu kaza don su ka ba su da siti wata in ya kare a yi kaza haka ke maka kallon azzalumi azzalumi komai arha in can misalin ana biyan dubu hamsin a nan kuna biyan dubu biyar duk da aka ce ce ta shige ɗari ce angulu ne da kan zabu angulu da kan zabu zai magana da shi ce kai mun fa gaskiya ba za mu zo mu goyi bayan ƙarya ba har abada kana kallon malamin ka da baka baka baka biyan shi komai kana kallon shi da daraja irin wata daraja ba dama kana magana yi magana kai ina magana kai magana ba karbi komai na shi ittabi'u man la yas'alukum ajra gashi wa hum muhtadun wa ma'ali kamar ta sake ce to kai yanzu sai ka je ka bi shi kana nufin kai yanzu ka bi shi kenan kun abun nan tare da kai muna daukan ka bako yanzu kai kana nufin kai imani da shi ne yace wa mali la abudu allazi fatarani me nake da shi da bazan bautatawa wanda ya halice ni ba to wa zan je bautatawa ai ya zama dole wannan istifhamu inkari ne wa ilaihi turja'u kuma da ni da ko gaba ɗaya wurin sa zamu koma أتخذ من دونه آلهة أتخذ آلهة زن دوكي وصو عندك وطاعة من دبا الله با أنا ما يبغيو با إن يريدني الرحمن بضرهم idan mai rahama ya yanke min wata wahala la tuguni anni shafa'atuhum su sa bakin su bari tare min komai ba ko da gunkin nan mai kafa ne ya tashi ya ce a'a wannan Allah ya kyale shi ba zai iya ba wala zona kuma ba su tsamo ni daga halaka je ka kwanto yaki bayan ka kwanto yaki ka cewa gunki to ta baci taso ka gani me zai tare maka ga wanda suka kwanto yakin nan ai kaga kuma kansu ba su iya tare musu komai ba dole ka ga mutum ya falla yana ya fi karfin gudu zuwa ya fa dole yanzu ya gudu ya bar inda yake yana neman ƙasa ta kaza ta ba shi wuri fita ana ito eh za ka iya wucewa amma fa ka wuce to ku bani dan nan ni ma dan zauna in ji daɗin jifan wa'yancan in ɗan rage asara ce na wuce ta bakin wata magana abun ma tun ana yi da gaske ido na ja kaga ina neman zama abun dariya kurce kawai aiki sai Allah wanda ya ba Allah ya gama tabewa saboda kana wala ke zaune inni idan lafi dalalin mubin har zan bi gumaka zan bi tsarin da ba na Allah ba aiko na fada cikin bata kuma dalalu din ma mubi inni amantu bi rabbikum bayan wancan faɗa da yake musu yana tabbatar musu ni na yi imani da fasma oni ko saurare ni gaskiya nake faɗa maku to nan yana nuna kamar yadda labarin ya yi shiru haka eh, sun rufe shi da duka tunda aka ga nawa in kiran su bai kai na wannan ba tunda sa'an sa'in tarkatarkan ta fi tsanani daga wancan karshe kashe shi suka yi suka yi masa runduku hmm. hmm. to shi ne wannan dai yanzu ji labarin kawai ba dai labarin bai karya maka ba to maimakon kai tambayan da zai mantar da kai abin da kake ciki ma fasma'uni yayi magana an ta ba daga alkur'ani take ba ba gaskiya ake faɗi ba to ka yi aiki da shi kuma waye tun da kaga Allah shiru ba ce bana komai ba faɗa mana bai da amfani don ya kamata kuna da tarbiyya wannan tarbiyyar da ba ce maka wannan kaza ne ba ko ga sunan shi ko ga garin ko ga inda suka taso ko ga kabilar duk shi da ba faɗa mana ba ba alheri a faɗa mana fudulu ne yi saka ka taka ba ka ga madaran magana kuna masu imani da Allah to ga maganar Allah Mun za ku tashi ku aiki kawai gaskiya ba ta neman fenti kawai dai abin da ke haka nan dai yana nuna alama an kashe shi bayan da aka kashe shi daga can aka zo da saƙonsa kila aka ce udkhulil janna ruddugu aka yi masa kikikim kikikim kikikim a ƙarshe mala ya mutu nan take sai aka ce masa a can a bayan ina mutuwa aka ce shiga cikin gidan aljanna ka gama ka ci kaɗa duk inda ake mutane a duniya to ka kai mutum shiga gidan aljanna abin ka kala ya halaita kaumi ya alamu kai son mutane na ina ma sun sani ina ma ɗan uwa na bayan shi ina ma na bayan shi sun san abin da ya auku ko da alal akalli ina ma masu bautan Allah su san idan ka mutu akan addinin Allah ba ka mutu idan ka talauce akan addinin Allah ba ka talauce ba kai ke da arziki ba abun mamaki ma ba ya maido maka arzikin a duniya ka ɗauka ka bayar kuɗin sun ƙare ka tsaya cak yanzu mutuwa kake nema ba kai asara ba wallahi foster ka mutu baka bar gida ba ka mutu baka bar mota ba ka mutu baka bar wata gona ta kirki ba ka mutu baka bar kaza ba menene to ayyuka ce aikatan ka ba ga kaza kai kai kaza kai kai kai kai kaza kai kai wallahi baka tabe ba saboda haka na udkhul janna okay saboda an kala ya laita qaumi ya to su wane ne mu dinnan gashi yanzu Allah da ya san amfani abin ya ɗauko magana ya kawo mana mu ma kuma saki jike mai aiki yadda muke da yawan nan inda a ce duka aiki muke yi malam aiki mu da bai lalace ka ba ga yawa na banza sai ka tada yan tsirarun ƙabilu ke juya mu arna kuma ƙabilu ba ƙabila a matsayin kabila ba ba kira ake zuwa ga ƙabila ba babu cadi ne musulunci yan tsirarin yan arna ko ke juya mu muna sittin bisa ɗari tarkacin arna ko ne fa suka taru suka yi arba'in ɗin ba kiristoci ne da kiristocin da yahuda wanda masu bautan dodanni da masu bautan kannuka da wanda baya bautan dukkan su ne suke da arba'in ɗin waya ma yanzu an zo a kashe mu duka gaba ɗaya sai mu daina addinin musulunci muna iya cin abinci yau muna iya shan ruwa yau ya tsirga mana Wani kuna ga yanzu in muka tafi lahira a haka ba mu turza wani abu kuna ga Allah zai mana gafara alayi mu zauna mu zuba ido yadda muke dillan da yawa muke da ƙasan muke da are duk tarihin gari sai da tarihi na banza gari kaza hausa suka kafa shi za ka ga sunan gari ma kaza gari kaza ai asali kaza to gari kaza kun kafa yanzu su ayi aure magana banza shegen tarihin da baka karanta yi ma wanda bai zo tarihin da tsinka jama'a gari kaza ko ne to kalli gari gari kaza kabila kaza musulmai tasa'in bisa ɗari tasa'in da biyar suke ta bisa ɗari gaba ɗaya tun musulmai ne yau gabaki ɗaya biyar ne a cikin ɗarin suke musulman saboda rashin kulawa kuma duk alhaki da mure isa saka dole ya dawo kan kabilan mu to ne laifin mu ne hausawa da duk inda ka mu aure mun je na mun je noman citta, mun je neman kuɗi, mun kai waye eh, shanu abba, mun kai wane ne kaza, mun je mun sayo kaza, mun je mun saro yadi, mun je mun yi menene, an yi zage mu an yi menene a fashe da dariya, to da yake aka nemo bari mu sa fesin ka, mu sa ji mu Kada mu shiga irin shiga ta musulunci mu kunyata a ce mana mutunci. Yanzu ko za a yi mana gafara. irin wannan tozarta har mun samu mu yau wani dariya alaita ya'lamu bima ghafara li rabbi saboda gafarar da ubangiji yi min saboda abubuwan gafara da aka yi min waja'alani minal muqramin gashi ya sanya ni cikin jerin da ake darajantawa a aljanna tunda ko aljanna ba mutane ne da yawa a ciki to amma wannan cikin manya manyan aljanna da ake darajantawa an sani a layinsu ta shi sakonce ai ya kamata mai wa Allah godiya da ya kawo mana wannan labari godiya da sunan ma'anan godiya mun ji wannan magana Allah ne ya muke mu muka ji ta to yanzu mai rage tsakanin mu da wannan magana mu yaki da ita duk mu koma mu duba rayuwar mu mu yi wa kanmu karatu ba za ka ce min yanzu nan me za mu yi ba sai kai dai ko an ga ma ba za ka tsira da komai ba tunda baka da hankali ba me faɗa baya me faɗa baya aikatawa duk wanda zai tambaye ka nan ya za a aita wani aiki da formula ce kasari. ba da mutum kake ba da rago kake tare da shi wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin wama anzalna min jundin ba mu saukar da wata junduna ba akan mutanensa min ba'dihi bayan wannan mutumin din min sana wama kunna munzili kawai an tashi ala kasu za a ala kasu ne ba ba da bukatar kawai saukar da wata runduna da za ta zauta abun cikin su mutanen taurin kansu ya kai taurin kai sun gagara ina tsawa ɗaya ya shi su tsawon mala'ika daga cikin mala'ikun yi ce kai karshen da ga zuci kowa ta faɗo daga ciki in kana illa sayha ba abun da tsawa ce wahida tsoro in aka yi tsawa guda ɗaya eh, tsawa kawai to ya za ka zuciya ta tsinke daga inda take jini dama ba makala take ba tana reto to ta tsinke ba wani harbe harbe babu wani menene lakwas min jundi minas sama'i wa ma kunna munzalin ba mu zama masu saukar da wata runduna ba wayannan mutane masu yan guje-guje da dukan masu wari a kama a daure a ina ri a yi wannan runduna kwashi kwashe masu karatun alu a yi nan a kwashe menene ce wannan ba sai san ruro da wata runduna daga can ba illa eh, ko sai hatan wahida faiza hau khamidun sai ga su rugurguje khamada sun yi lip eh, eh shi ne khamad a ce maka wuta wuta da ta kama a rumfuna an kewaye wurin i i i i po po po kaza kabun nan awa ɗaya ta yi yawa sai ka ni shuru sai dai kaga hayaki kaga hayaki ce rumfuna sun kwanta kama. tsawa ɗaya kawai a kai suka waye gari duk ɗan hayaniyan nan a ce wa'annan sun iya bugari ta can gasu wa'ancan ba su yadda ba gasu ce tsawa ɗaya aka yi musu shuru ga gare babu wanda yake kira a cikinsu babu mai amsawa a cikinsu ina mai ba su umarni babu shi ina wa'anda ake ba umarnin babu su sau da kanan kafirci ya wuce wannan kadai ya isa al'umman duniya su shirya kai ba iya faɗa da Allah Ta amma sai ka ji wani sai ka bari mu yi ra'ayoyi da komai ko da yan awoyi na samu na ɓata masa haka ake faɗi kirkiri tunda eh, ya ji shi lafiya ɗau ya hasaratan alal ibad abun takaici bayi ya takaicin bayi sai to Allah ya ce ce kai na mutane mutane mutanen banza hmm, wai wannan misalin hasaratan ina dan wani je mai kawo wanci baiti tun da ke wanda to ce ce laqad asba'ata launa dai ta hayya walakin la hayata liman tunati sai dai hasara kai magana ka daddako magana an gane magana haka take amma ba mai babu abokin aiki sai da ya kaza da yabo in ma kuka za ka yi kukanka ka gama ka tafi ka tafi in ka koma can ka ce to mu kafa kaza ku zo mu haɗa kaza mu haɗa kaza mu haɗa da ce kai ka riga ka koshi ne mu ka kyale mu ne abin da za mu ci mu ba mu da shi kuma ka ga wanda zai gaya maka ga har mu da za mu zama ce to yanzu abin da za a yi duk wani tsoho kyale shi ba za ku tattare da shi ba duk wani menene ka taro kananan yara ka sai kai da ɗaliban ka za ka yi a kwana a tashi wa'innan ɗaliban ka sai sun fito sun gaya maka haka Habibu na gwada na gani mun na da in yara kuci kuci yaran nan inda suka girma suka riƙa haka sakamakon farko abin da aka fara ta har yanzu sun yaɗa abin da ce malam mutakabbiri ne wai shi ba zai iya ce wani malam ba sai shi kadai ba ka gani ko saduwa da ne ba zai ce min malam ba ten kasa ana ne fa Allah ji shi. ten ba ni na haife su amma dai wajen bangaren da yake ni na kyankishe su to su din nan suka je suka girma da bayan sun girma suka ba wa ƴan yaran su ƙanana haka ƴan yaran su suke je eh malai mutakabbi matsalan malam guda ɗaya mai girman gai gaire ai ka gani ka dubi wani ba zai je masa malam ba ka dubi wani ba zai je masa malam ba kama yanzu misalin ce in ce wa malam ya sace su, sai ka ji girman kai ko shugaban ce adam sai ka ka girman kai shi malam ban ɗauka wallahi ban ɗauka magana ta yi tasiri ba ashe ta girma ina jin shi lokacin da yake faɗin wannan magana ban ɗauke ta da zafi ba ban dauke ta ba sai ga shi yanzu ana abin da dan sai ga gani mutakabbiri ne bai ce wani malamin ba shi in ma baya da laifi a duniya wannan kadai ya isa hmm? <laughs> in yaran su ne suke faɗin haka yanzu ba wai su wayancan wayancan ɗin wanda na nare ne ya fi suka ƙinƙishi wasu ‘yan yara suka cusa musu wannan haka da zage da zage ai buta gambire ne sa guda sai to na gode sauran ba guda ɗaya ne ba kawai ba karɓa ba ba zai kai hakuri ba kai kuma ka nemi yadda zan jin daina girman kan in daina cewa ne sai dan ce malam wane ka'ida ta su dama na tsaya nake abu wai ita ce ai annabi ma abun da yake cewa abokaina ni wallahi ban dauka wannan magana ta kai haka ba ai sahaba annabi kansa haka fa da tara in yara kanana yan shekara bakwai tara goma sha tara da ce ai annabi ma abun da yake ta sahabai, ba ku jin ana ta sahabi me ma'ana sahabi aboki amma kaga malam ne zai ce maka shi abokin ka ne shi ce eh, gaskiya malam ne girman kai ne <laughs> wallahi malam wannan magana ta shiga suna nan yanzu zuwa sun fara aure mai girman kai ne saboda annabi wa sahabbai ce har la sarki ka koma wurin malaman hadisi ka ji me fassara sahabi wanda ya hada zamani da annabi ba ma'ana sahabi aboki ba don na san suna zaune cikin nan ba ma'ana sahabi ba tunda in dai gaskiya mutum yake nema sai a gaya masa saboda kada ah, a dakata zuciyar. a ce sahabi ma'ana sahabi wanda hada zamani da annabi har yana da hankali baka je ba wanda annabi watsa masa ruwa da baki yana ce shi sahabi ne yaro na yanzu zai wuce ana ce bai san annabi ke na san shi wata rana a gidanmu ya zo ina a rana a gidanmu zan wuce da ya ruwa sai fesa ne da haka saboda haka nan ya san annabi kuma da wayansa da menene tsinsa ana kirga cikin layin sahabbai to shi yanzu kuma wannan sai ta abokin annabi ya hasaratan alal ibadi ne abun bakin ciki bai hmm? eh mata eh an ce ta bai su ma suka ai kaga an kalora ai yasa ke tara mata so ka zama kawayensa ya kuwa makarantarsa da ka yake umma hatu ya tattara da su ike miti da su ike gudanar da dukkan komai duk kusan sirrin sana hannun matan sabban sa ne wanda ke gare a wanda ke gare wanda ke gare wannan maganar ɗin kawai ta wuce sai dai sai yara ku sani cewa in an ce sahabi ba aboki ne ma shi ba, sahabi ba yana nufin aboki ba yau da dama dama ma ta fi kusa da amana da amini to ai wani ma bai kai lokacin amincin ba har da zai zama ba shi aminci in dai ka san annabi ka san shi ka yi imani da shi kai kaza ana sai maka sahabi amma ba aboki yake nufi ya hasaratan alal ibadi ma ya aqihim min rasulin ma min rasulin ya ba wani manzo da zai zo musu illa kanu bihi yastahzi'u sai sun kasance suna masa izgilanci sai Allah kansa ya koka ya koka wa bayinsa yace ya hasartan kai wa wa'annan bayi wannan bayi wannan irin bayi ne wannan mutane wa wa'annan irin mutane ne ya zama ba wani manzon da za a turo musu kowanne iri ne sai su masa izgilanci hatta kai akwai manzon da yazo da mu'jizan da zai samu wata ce tashi da izinin Allah ya tashi yubri'ul akmaha wal abarasa ga manzo Isra'il isra'i yayi mi'raji duk wannan sai ya na su kanshi alam yara wayu su ba sa gani ne kam ahlakna qablahum min al-quruni kam min alquruni al'umma nawa muka halakar kafin su al'umma da dama annahum ilaihim la yarji'una annahum la yarji'una ilaihim ba za su dawo gare su ba su muke duk wanda aka halaka shi ya mutu sai dai gobe kiyama wa in kullum lamma jami'a alladaina muhdarun wa in kullum babu wani dukkan su ini kullum la muhdar la wa in kullum lamma jami'un face gaba daya muhdaruna ladaina za su halatta gare mu gobe kiyama Wa su ne ayoyin to za mu wani abu amma wannan ayoyi kaman a ce ba su da ma bukatan wani karin bayani karan kansu haske ne sai dai za a samu nurun ala nuri aya ta sha uku ai wadarib lahum wadarib li haula al mukazzibin ka kawowa ka bugawa wa'annan mutane masu karyatawa bi risalatika masu karyata jakadancinka arradina li masu fata da'awanka suna shiga jama'a jama'a rumfa rumfa فمكاليتا مثل اين مثلا كقام في مثالي يعتبرون به على سوى سلشي ويكون لهم موئدة يزم وعزي إن وفقوا للخير إن عند أتدسوا غالهين وذلك المثل وأن المثال عند ذاك أبو قامسو أصحاب القرية نموتان وني كري وما جرى منهم da abun da ya gudana daga mutanen biyu mina takzibi na karyatawa da suka li rusulillahi ga jakadun Allah wa ma jara alaihim da abun da ya gudana kansu min uqubati na uqubarsa wa nikalihi wa ta'ayinu tilkal qarya ayyana wannan garin law kana fihi fa'ida la ayyana Allah shi ne kullum in kana karatu kai kokari ka gane karatu idan kana ana shakkan mai karatu ne mai magana ne to ina ake neman asali mai magana kaga qur'ani mai zaka shakka ciki saboda kana fikihun kawai zaka duba ina ya za a ina makamar aiki ga makaman aiki da dumi tafi kawai gaskiya ne don wai zauna lawa na ba za ta mutane kaza ne gari kaza ne su ga irin su ga halayen su ga menene din su ga wannan da yawa nan bai da wata fa'ida nan aiki ne kawai in za ka yi shi kenan ka shirya don haka nan kaga me ke cewa ma jara minhum min at abun da na li rasulillahi wa ma jara alaihim min uqubatihi wa nikalihi wa ta'yinu tilkal qarya bayyana wannan gari law kana fihi fa'ida inda akwai fa'ida a ciki la'ayyana Allah ba mamakin ka je ka ɗauko tafsirin za ce ma gari kaza ne ga mutanen kaza ne ga menene kaza ne ga wane ne kaza ne dukkan an je an yi wannan mai fa'idan shi fa'ida ake kawai fatta'arrudu lidhalika taqo irin wa'in nan, kawo irin wa'in nan, wa ma ashbahahu min babit takallufi yana daga cikin kakare wanda bai da amfani wata kallamo bila ilmi da yin magana ba da ilimi ba ba kuma fa'ida ولهذا إذا تكلم أحد في مثل هذه الأمور إن وني زي ما جنا إيرن وإن الأمر تجد عنده من الخبط za ka same shi ta jidu ainihin minar inda ku. za ka samu fagomniya a wurinsa ma'ana buge-buge fagomniya mutum ya ɓata kai cikin ramuka yana tsamman tudu na ashe rami ne ya faɗa cikin wawawa yana tsamman ainihin rami ne ya tafi a hankali ya tashi dandaran dan dole in ya dawo baya sai ya faɗi shi ake san fagomniya min al wal da tukka da warwara wal ikhtilafi alladhi la yastaqiru lahu qarar wanda babu wani matsaya guda ɗaya gare shi ma ta'arifu bihi anna tariqal ilmi sahihi da wannan zaka san hanyar ilimi ingantacce alwuqufu ma alhaqaiqi ka tsaya tare da gaskiya kawai in ka bayyana qad bayyana rusdu, min alghayb watar kutta arode da barin taɓe-taɓe ko ka rakice-rakice lima la fa'ida ta fi. Ka daina rakice-rakicen abin da bai ba da wata fa'ida la yusminu wa la yubuni. Wa dalika taskun nafsu da wannan rai take zarkaka. Kada aflaha man zakka. Rai tana jaruwa amma sai an cire mata cakuɗe-cakuɗe. Wa yazidul ilm ilimi zai kuma ƙaru min haisu ya zundul jahil inda jahil yake ɗauka anna ziyadatahu bi zikril aqwali ƙaruwan ilimi da kawo maganganu dukayin maganganu allati la dalila alaiha wala hujjata alaiha ba wata hujja kai wala ya minha min ha alfa'ida wala ya yahsulu min alfa'ida minha ba a samu wata fa'ida daga ta. illa tashwishu ta face rikirkita kokwali ka dubi ana kofsawa tsakanin ibn al-qayyim da falsafas hmm da duka ga ne su gano wannan su kawo wannan su kawo kalma da ya sai dan mara su gaba da ya shiga cikin falsafa ya ce a su bayani ai kaza kaza ai ka'ida kaza ai ka'ida kaza ya gama bayani ya dauko kalma da ya share su yau ya wuce to kaga ai shi wannan zallan gaskiya kai da koce wancan dogayen shiga nan kaddara wannan duka bata bata lokaci ne tashwishu zahiri wa atiyadul umuri al mashkuki fiha wa atiyadu da mayar da al'amura da ake shakka cikin su wa shahidu anna hadal qarya wannan gari ja'alaha Allahu mathalan lil mukhatabina Allah ya sanya ta misali ga wayanda ake magana da su idh jaa al mursalu aminallahi ta'ala daga manzoni ne daga Allah ya amurunahum yana suna umartan su bi ibadatillahi wahdahu wa ikhlasid din lahu da kebe da'a gare shi wayan haunahum na hana musu ani shirki wal ma'asi aya ta sha hudu idh arsalna ilaihim musdaini muka turo musu da jakadu biyu fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalithin kaga shi ma manzon ne ai huma muka karfafa su bi thalithin fasaru kam salasata rusulin itina min Allah bihi saboda Allah ya kula da su mana Allah na sa ido a kansu kazan su ya balle a ta daga musu shi kazan su ya sai ga a karfafa musu gwiwa ta kaza eh sai sun dai isar da sakon wa iqamata lil hujjati don kafa hujja bi tawali rusul ilaihi saboda jerantuwan manzanni gare su ta dalilin jerantuwan waɗannan manzanni ya zama gaskiya aka faɗa ba su فقالوا لهم إنا إليكم مرسلون آية شابير فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهورا suka amsa musu da amsa wacce take fitatta bata gushe ba a sarare inda marar da da'awatar rusuli a wurin duk mai mayar da kiran manzanni mai neman ya bata karantarwa manzanni faƙalu ma antum illa basharu misiluna shi ke nan ai to in ba wa'annan mutane ba da an tura musu mala'iku ai su za su fara ba da kuka ya za a kai karatu a wurin mala'ika ya za a ka tambayi mala'ika kana tsoron shi sai ka ce to ga gidan dan ku ne irin ku ne iyawa ce an ba shi gwaninta an ba menene ka je ka gaisa da shi ka san shi ka san ba zai makarya a ba kuma aikin nan tare kuke yi ai faman ladhi faddalakum alaina in ji su me ya fifita ku akan mu wa khassakum min dunina qalat ar-rusulu li umamihim manzonin nan suke cewa al'umman su inna hanu illa basharun mithlukum gaskiya ne mu ba komai ne ba manzonni ne irin ku walakin Allah yamunnu ala man yasha' sai dai Allah kan yi kyauta sawa wanda ya ga dama min ibadihi wa ma anzala ar-rahmanu min shay ainihin suka ci gaba da magana su ce wani ga mai rahama bai saukar da komai ba ai an karo umumar risalati tun da can ba sun ce sai mu haka ne mu mutane ne kamar yake to bari mu gaya mako mai rahama bai saukar da komai ba na ga yadda za a yi a bakka ba أنكروا عموم الرسالة ثم أنكروا أيضا المخاطبين لهم sannan suka nuna kyamansu suka musanta wa masu musu magana da su fakalo yana antum illa takzibu gashi Allah bai saukar da komai ba sannan kuma maganganun da kuke yi ƙarya kawai kuke yi iyakar laifi iyakacin jara'a faƙalar haulai rusulus salat wainna manzoni gudak kusok kece rabbuna ya'lamu inna ilaikum zamursalu ai eh, ubangi jemu tabaraka wa ta'ala nasani inna la mursaluna ilaikum falau kunna kadibina inda kariya muke yi la azhara allah khizyana da allah ya to mu Sanda da yana da la alai alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil duk manzon wanda ya nike ce Allah ya ce sai kaga Allah karya shi to shi ko ya zo na mu da shekara sa 20 da da abin da ya same shi lamarin sa ma ƙara ci gaba yake ƙara haɓaka yake كاذبين لا أظهر الله خزينا ولا بادرنا بالعقوبة aya ta sha bakwai wa ma alaina illa albalagul mubin mu fa yanzu ba mu sa ku dole ba lasta alaihim bi musaitir aka ce mu da a kebe saboda kana ba fa abun da muke da shi da zamu muku illa mu isar muku ai albalagul mubinu alladhi yahsulu bihi tawdihul umuri wanda bayyanan abubuwa ke bayyana ta dalilin sa al-matalubi bi bayanaha bayanuha wa ma'ada za haka wanda ba wannan ba min ayatil iktirahi ayoyi wanda kuke nema aw min sur'atil azabi ko yanzu azaba ta sauka falaisa ilaina ko wannan aya ta mu'ujiza ba muke kawo ta ba Allah ke turowa da ita وإنما وظيفتنا أيكم التي هي البلاغ المبين إسروا بينا إسروا قمنا بها وبيناها لكم mu yanzu ba mu da magana da ku mun gama da ku mun riga mun tsaya mun gaya maku fa ini tadaitu in kun tsaya kun kintso fa huwa hadzukum shine nasarku wa tawfiqukum wa in dalaltum in kuka bata falaysa lana min al-amri shay ba mu da yadda zamu yi da ku fa qala ashabul qaryati li rusulihim ko nan da mu bane ko shi da taibu hmm? ko ya bari ya karasa shi da a kara min ko da eh, kwa na nesa eh to ladan da yake kwasa ba sha nawa sha shida ko na shi ladan ya bi na kuwa ya kwashe da yawa wa alaikum salam kana ji ana ji akwai na nesa mene na gabu guda da sak ban ji ba ya ayoyin da suka nema a ce ayoyi da suke nema in kai annabi a ce masa in kai annabi ne yana kaza in kai annabi ne yi mana kaza to shine ya kitara amma ayoyi an zo musu da ayoyi to sai dai ba wanda suka nema ne ba eh eh mujizozi ne eh hmm. kai an wuce wannan karatu <laughs> sai ki ce huduna <laughs> wai zai kawo mana me yake da suna Uh, oh, um, me isa ake eh? a sunan abin da larasi a galalu a wuyar mai yi mana ba a gani yauwa kuwa su tashi a <laughs> guda ɗaya ke sa daban-daban ne ko ko biyu ke sa to haɗa da haɗa yanzu yanzu kun gani kun ga yadda yake aka ba dama ya sun kuya sai dai wannan mai laushi ne duk inda ya kan nan na shi haka ke tafiya waiwaya haka kanka ba dama ba dama ka sun kuya to haka shi ne hukum ɗin yake kaga shi na ka kai ma cikakke ilal azaqan Allah ya tsare ka lahira kaga ya kai ga azaqanon sanan kaga da ita shi da kafa sai da ji azaqanon ga na ga ina tafiya yana ina juyawa to haka yake ba zai iya sunkuyawa zai ga mai ake a kasa ba zai iya karewa bai abu na kawai sama ke kallo kamar raƙumi Allah ka tsare mu gaskiya ne shine a galalu shine gillu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim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 اللهم أغننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين